za mu tattauna wata addu'a ce muhimmiya wadda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ba mu labari addu'a ce wadda Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito ta kuma ta zo a wato a sahih na abin nan Sheikh Nasruddin Albani ya sahaha wannan addu'a manzon Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kamar yadda ya zo a hadisin Jabir dan Abdullahi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya makara sallar asuba wata rana bai fito da wuri ba yi jinkiri har sai da aka yi tsammanin ko ku ba zai fito ba sai gari ya waye ne sai ga annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam ya sallah asuba ya koma cikin gida bayan rana ta fito sai annabi ya sake fitowa a cikin masallaci ya iske sahabbai ciki har da shi jabir suna zaune suna jiran rana ta fito su yi raka'o'i su abin na na shuru'i to shi kenan annabi na fila raka'a biyu kuma ya sauƙaƙa ta sai ce ke kenan ku matso in gaya muku abin da ya sa na makara a yau alwala na yi yi salloli kamar yadda na saba yin salloli na yau da gobe sai na dan zauna haka sai bacci ya dauke ni baccin kuma sai ya man nauyi sai na yi mahalkin mahalicci na sai ya zo mani ya ce mani ya kai a annabi sallallahu alaihi wasallama a kan mene ne malawul a'ala suke ta canza yawo ya ce allah ban sani ba ya ce sai allah subhanahu wa ta'ala sai ya dora mana hannunsa akan kafada wannan karka tambaya hannun Allah yake ko ya aka a'a wani abu ne da ke imani akan shi wajibi ne kuma tambaya akan kaifiyar shi bid'a ne da haka sai ya dora mana hannun shi akan kafada ta sai na ji sanyin hannun shi a cikin nono na sai ya sake tambaya ta ce akan menene malaul a'ala suke ja in ja ta yace suna ja in ja ne ya mahalicin talakai akan kafaratu yace to menene wannan kafaratun sai ya ce ya annabin Allah shine doguwar tafiya daga gidan mutum zuwa masallaci zama ana jiran sallah bayan an gama wata sallah ko zaman jiran liman kamin liman ya shigo da kuma kyautata alwala a cikin lokacin sanyi ai wato isbagul wudu'i alal makarihi shine kyauta alwala lokacin da mutum ke jin kankamin taɓa ruwa sannan kuma ya ce walinul kalam da magana mai daɗi mutumin da ke zaɓen kalmomi mai tafsa kalmomi in zai magana sannan kuma da it'amu tsam ciyar da mutane mabukata abu ne mai matuƙar muhimmanci mutum in zai magana ya zaɓi kalmomi ya tausasa su sannan kuma ya rika ciyar da abinci ga mabukatan shi yana cikin kafaratu ya lissafa su sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yace sai Allah ya ce to annabi ka roƙe ni da kalmomi in biya maka bukatarka tun daga ni ga ka ka zo inda ake biyan bukata kuma ni ne mai biyan bukata roƙe ni kalmomi in biya maka a wata ruwaya aka ce annabi zai roƙa ma sai Allah ce bari in gaya ma kalmomin za ka roƙe da su ka ce Allahumma inni as'aluka fi ilal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuqarribuni hubbuhu indak wannan kalmomi insha Allah mu na gaba za mu sake tattauna su lokaci ya ƙure mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafar